da yammacin yau ne shugaba muhammadu buhari ya tura sauran jerin sunayen mutane goma sha shida wato su kasance talatin da bakwai kenan idan aka hada da mutum ashirin da ɗaya na farko da ya tura shugaban majalisar dattawa ta najeriya dr bukola saraki a matsayin mutanen da za a tace a basu mukamin ministoci a najeriya ko da ke sai wani lokaci ne a nan gaba shugaban majalisar dattawa bukula saraki zai bayyana jerin sunayen ga 'yan majalisar dattawa na wata fira ta musamman ko tattaunawa ta musamman tare da waɗansu masana ko ƙwararru akan wasu al'amura ko fashin baƙi da ayyukan majalisa wato malam salih haliru da profesa almusafa usuju wani ƙwararre akan ayyukan majalisa da kuma malam garba shehu kakakin shugaban ƙasa a fadar gwamnati inda suka yi tsokaci ko tattaunawa akan ayyukan majalisa na tace wayannan mutanen da kuma irin matakan da aka shimfiɗa domin samun nasarar wannan aiki ga tattaunawa da na fara da malam salih haliru hakika ni ma yau ko kuma jiya ne na yi ta karantawa a jaridu da suke cewa duk jiran nan da aka yi na wata hudu sai gashi kuma an fito da sunayen da suke ba su baiwa mutane wani mamaki ba kusa masu suna an yi hasashe su ma tun bayan da aka gama zaɓen ma to amma kuma kamar yadda shi wato shugaban kasa ya faɗa komai kusancin nasa da mutanen wato duk da haka sai an shi ba ruwansa zai mika ya mika wa jami'an tsaro ne su je su gama duk binciken da za su yi game da mutanen nan wanda duk komai kusancinsa da mutum idan aka kawo aka ce akwai wani a rahoto wanda yake bai abin nan ba bai dace ba game da mutum zaka ji tun ma ba a gaya masa ba za a cire sunansa so ko kuma ko da an gaya masa din ma za ka ga babu sunansa sai dai kawai yanzu dai kawai dai yanzu dai da abin da ake ta fama da su shine mutane masu kai koke koken su cewa a'a su ba sa son wannan ko kuma ba sa son wannan ko kuma wasu su ce a'a wannan ba dan jihar mu bane an kawo mana shi da karfi to akwai duk irin waɗannan wanda yake kuma dole ne siyasa haka ta gada wuraren da aka iya malam garba eh. za su kai tsokaci akan ko eh, ina so in kawo magana so in ce wato arar bakin shugaba muhammadu buhari ake ana cin masa albasa duk abun nan da ake ta yi magana da ake ta cewa wai a'a ya zauna yana jiran yana neman mutane marasa tabo eh, yana neman marasa tabo amma ba matsalar da take gabansa kenan wajen naɗa ministoci ba magana ce ta cewa ka zo ka samu gwamnati a gurɓace ka samu gwamnati dukiyar jama'a ɗibanta ake yi ta yadda aka so harkar musamman harkar man fetur din nan a ɗauka a je a saida a saka a cikin aljihu ko akawun ɗin wani wanda ya isa hmm. ko kuma dai shi mai mulki na gyara ake yi ba wai zancen a jira ake wai ana nemo ko a nemo mutane daga china ko daga wata ƙasa su su mana minista ba shugaban buhari in zai minista ai yan najeriya zai yi kuma ba laifi shi bukatar tsarin mulki wa zai taimaka masa ya gudanar da mulkinsa saboda haka cewa wai a wai wasu ake nema daban ko za su zo daga wata ko daga sama a yan najeriya dama yake zai aiki da su da su zai aiki kuma su ya nema amma zahirin gaskiya shine jinkiri ya faru saboda dole a toshe hanyoyi da yawa da ake silalar da dukiyar jama'a shi kansa foundation da ake gurbi da ake gini da ake gudanar da gwamnati abu ya gurɓace wanda ke kuskure ne da a ce za a ɗora a kan irin harsashin da aka tarar a baya idan na fahimci malam garba wato dama muhammadu buhari bai ce wai babu waɗannan sunayen ba amma irin gazar da aka yi da salwanta da kuɗaɗe suka yi da rashin natsuwa ma a kuɗaɗen kasa ya sai watakila ba abun hanzari ba ne a ce sai a yi waɗannan abun da ministoci amma da yake yanzu an riga an yi su kuma an gabatar da sunayen nan tuni su suna ganin cewa wasu mutanen ba lalle ne suna wakiltar jama'a ba kamar wasu ba a ma san su ba sosai wasu ba ma yan siyasa ba wasu ba waɗanda ake cin more su ba wasu ba lallai ne ma sun kware a wurin waɗansu ayyuka ne da ake tsammanin za su gabatar domin ya taimaka al'umma ba kamar wasu na zargin a ah, kila dai yan baranda ne ko waɗanda ake ganin cewa sun yi kusa kusa ko sun sha wuya a lokacin da ana kamfen ko sun sun ɗauki wadansu ɗawainiya a lokacin neman mulkin da sansu shi yasa aka ba su waɗannan mukamin a fahimtar ka profesa al-mustapha idan aka zo ta cewa shin irin waɗannan koke-koken yana yi wa yan majalisar dattawa su yi la'akari da su gurin amincewa ko kin amincewa da sunan da aka gabatar sannan kuma wasu suna ganin cewa saba suna ko kin amincewa da su eh, sunayen nan kamar laihi ne za a yi wa Muhammadu Buhari sai ga wasu suna taka tsantsan saboda irin goyon bayan da yake da a cikin kasa wasu kila suna tsoron ma su kalubalanci wannan sunayen da ya gabatar kada a ce sun ci karo da manufofi ko tsare-tsare na kawo canji da ake fatan Muhammadu Buhari zai kawo a cikin Najeriya a matsayin ita majalisa in ta karbi koke-koke tana bincike akan waɗannan koke-koken shin wannan koke-koken suna kotu ne in tana kotu a dokan majalisa ba a tattauna abin da yake kotu kuma dokan najeriya duk wanda ka kai shi kotu dan kana mai zargi bai to mai laifi ba har sai kotu ta same shi da wannan laifin dokan najeriya kenan in kuma ka duba kaman misali wannan aka yi koke-koke a su majalisa ta karba su sanatoci da suke wakiltan wannan jiha da wannan mutum ya fito su ma za su magana amma ba zai zamanto cewa maganar da suka yi ya hana a wanke wannan bawan Allah ba sai sun kawo hujja mai ƙarfi hujjar nan in tana da ƙarfi shine za a iya dakatar da wanke shi har sai sun gama bincike a kai in kuwa ba haka bane majalisa za ta wanke wannan bawan Allah kuma na tabbata ba za su ce wani bai cancanta ba sai sun kawo dalilai kuma na tabbata again shi kansa shugaban kasa idan har aka kawo dalilai ya ga cewa dalilan nan suna da kwari kuma bai san su bane shi da tun farko da ya yawa kuma ai aikin tantancewar kenan na tabbata ba zai yi wata wata ba kamar yadda na ji daga bakin shugaban kasa yace cewa wannan tantancewa da aka yi ko da an baka mukami aka samu wani abu mm. daga baya ya mm. fito mm. za a iya cire ka daga wannan mukami Farfesa Almusufa Usuji kenan wani kwararre akan ayyukan majalisa a tattaunawa da na yi da shi da Malam Garba Shehu da kuma Salih Haliru a fili ta musamman akan tace ministocin da Muhammadu Buhari ya tura majalisa. Gobe ne dai idan Allah ya kai mu za a fara tantance jerin mutanen farko wato 21 da ɗaya da Muhammadu Buhari ya tura majalisa domin amincewa majalisar ƙasa a naɗa su ministoci a Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.